ورحمة الله ولا يكره التيمم بتراب به مرة أخرى idan mutum ya sami turbaya ya yi taimama da shi to babu laifi kuma wani lokaci ya koma yin taimama ba kamar ruwa ne wanda yake an yi alwala an ka tara shi ko kuma an kai wanka an ka tara shi a taimaka ruhi ne a komai yini alwala da shi a kuma yin alwala da shi ko kuma a kuma yin wanka da shi kun gane a wala ya tufa tayammumu qabla dukhulil waqti baya halatta a yi tayammama gabanin shigan lokaci domin wato taimama ba ya wa hadafi tunda ba ya wa hadafi a ce ba shi yiwa a yi shi tun gabanin shigan lokaci a tsaya ana jiran shigar lokaci kun gane kun illa wato kamar abin nan kamar kamar cin moce ne wato ba ya halatta mutum ya ci mu ce sai in ya rasa abinci ya kai iyakar wato daga nan zai mutu sannan ya halatta ci moce haka nan wato wanda yake ba shi da ba shi ya alwala ko ba shi ya wanka wato bai samu ruwa ba a ce kenan rashin ruwa ya yi daidai da kamar rashin abinci saboda haka ba mutum ba zai yi taimama ya yi sallah ba sai ƙarshen lokaci sai lokaci ya shiga ka babu ruwan babu wani abinci ba wani ruwa sai ba wani abu sai kun gane to وصفته أنه استباحة الصلاة وينهي الحدث الأكبر إن كان مودة حدثا أكبر ثم يقول باسمك wato sai wata nama wato tun da farko mutum zai fara da niyya wato ya san yana yin taimama ya san zai fara taimama ba tilas ne sai ya faɗa da baki ba domin niyya cikin zuciya take ko ka ce na wai to farla ta yamma ne baka san abin da ka faɗa ba ka niyya ba kun gane eh, sai mutum ya san abin da yake yi wato ka san kana yin abu lokacin yin sa shine ka yi da niyya wato kuma in ya zan mai janaba ne sai nan zai yi ta san don kuma ɗaukewar janaba ne ko ko ɗaukewar haila ne ko jinin biyu ba ɗaukewa ba hada sai da sallah da dare domin zai ɗauki hadasi ta yana zai ɗauki hadasi ثم يقول ثم يقول بسم الله لو كنت فارغ بسم الله kun gane ah, wa ya sami da sa'ida wato da ya yi amfani da ƙasa duk abin da aka san ƙasa shi ne sa'idu na wani jirgin ƙasa wa ya dirbu alaihi biya da ya buga akan kan ƙasar baya ba ta da aza hannayensa wato kenan rabu da jikin Allah sa'i ko rubu alaihi biya da ya buga akan ayan jini da hannayensa gani gaba da darbatan wahida bugawa guda fa in ta Allah ma na falahu ma in wani abu ya amfara gare shi ya mai sauki in ta babu wani abu da ya amfara gare kenan wayan ko wayan zuwan ma wata huwa ya tausayi wa bayan ya dawo kafa ya kafa. da sai ya haɓa hannayen da tun daga iyaka Ya wato matsalar gashi kuma al'ada daga nan sai su su taho su kula da farin idanunsa kuma ya kula da abin nan watara wannan ɗan turken nan na hannu. da kai tsawa wata sannan kuma lafta ka idan wasu gani wasu al'ada har iya ka je mu sai ina da je ko iya ka haɗa jini iya ka haɗa gare ka ga ni da baran je ne ba a'a ai ba ce ana cikin je mu ba a cikin nuna ba ai ka da abin da da a je mu mai sauki wanda yake ba a ganin za a ce fata jini wanda ake gani shi awa ake ake kasarewa shi ne kafi kamar nata kun gane wayar daunan ala wato ya fara daga saman fuska ila an yi sarfiya har shiga da fuska kun gane waye gari ya gai shi alama kala ne da ya gudanar da hannayensa akan abin da ya yi tsawo na gefen sa har kai kenan kuma ya biye ni kokorani da kuma ya koma bayan ya yi haka ya kai iyaka sai ya koma bugawa ga hanna ya koma bugawa don hannayensa wata ya yi haka don hannaye sun na wancan zahira ya biye ni na biye ni yi sura bayan ya yi haka wata wuni kamar ga shi haka sai ya aba wata kan ya tsunsa a kan ya tsunsa na hagu wata daga abin nan ya bayan su idan ya ja ya san kwara su kan bayan yatsunsa da tafinsa ban da babban yatsa sannan ga shi har ya ya ja har ya kawo iyaka nan sannan ya damtse hannunsa nan ya kan gwiwa sannan ya tafi har ya kawo ga gafa sannan abin nan ya gudanar da babban yatsa a kan babban yatsa wato bai shafe abin da ake nan ba sun gane sannan ya aza wannan shi kuma a kan ya tun da farkon ya zo su ta kun sai ya kai ya fara da gaba ta ne ya kama sannan kuma ya kai sai ya kai ya ta ba ta ne ko wata tari ta tare da kuwa sannan ya fara ya kire ya zo ta kan shi ta ya ta ko kun gane ko kana da shi kuma yanzu sai ka ba ni hadisin ka idan asil a fara zuwa da kuma ah ثم ثم ينفضل sannan ta yi zahira da isra'il wato ban abin nan hagu ya da ilimin da hannunsa na dama ilimin ya saka hasara ta gaba sun mai kan ba ina sannan ya tafi cikin ta idan an ta dafa zuwa karshen yatsu sun wani da kuma wani zuba ta kariya da asati wajibi ne wato la annahu yadkhulu fi khilal ba'd abala hatta yakuna takalid bi janib al-asati wa hiya la la tamassu wato ba haka ba haka zai yi ba kowa da shi kai ba haka zai yi ba wani ne shiga cikin wani kowa da shi kai zai shiga akwai ta biyu akwai ta uku eh? a na farko hutta ɗaya ne bayan da ya ta gama hutta shi ke nan sannan ya koma dafawa ya yi wannan in ya kawo nan ya koma shaho wannan ya kawo sannan baya kanan ya koje tare da tare da ƙasar ruwansa ma ka nan ya ce tsatsaye ya kunta guda guda ba kar ka ta zaki guda domin nan bai da kasa ko ba haka ba alwala ma ba haka ce ba haka ce a'a ba ce, shafa bakin wannan gaba shafa ta farilla fuska da bakin wannan gaba ya a farilla amma daga nan zakuwa nan sunan haka nan bugun kasa na biyu abin nan sai kuma ba cikin sallah yana cikin sarƙon sallah an ce ba an yi abin nan sai an zama sabi ga ta cikin sai ko an yi ko kudu ko arewa ko kai a'a ba haka nan ba kai in ya buga kasa guda ya ya yi ba zai sace ba amma wanda ya tsaya kan ya a kan kaji kawai wato bai shafa ma zira'i ba shi zai sace ya tsare ka gane to eh ba haka nan aka ce a yi ba yaya ɗaya bayyana ma haka da yake duk ba haka ake yi ba ga ake ake yi an ya saba ma haka nan bai yi ba ga wallah idan ka wanke wannan sunna ne da farko ka kurkure baki ka taka bayan ka nan ka fara ka kawai hannaye haka to in ka wanke shi da nan ka wanke wanke waɗanda da niyyar farilla to ya yi sai dai baka yi baka yi ban tawa ba da shi in ka ka wanke shi da niyyar farilla ba shi ke kenan Allah ba ba ne kira da abin da shi da da ana da da sunna tunda ba ta isa da falla da farilla da ta ta shi ne an ga in mutum ya tsaya nan ya yanke ya barkan ina wanke sun harko da niyyar farilla ba ta ta da ta wanda wanke da niyya farilla ba wanke da niyya suna suna suna da yadda suna farilla ke nan don wanke da suna farilla sun gane eh. eh ko da kwanci ka gane eh eh in bai ba eh, ya bar abin nan ya bar wani wurin da ya kamata a bai ba Yan tsakanin ya ya faɗa ya gani yana cikin hannayen da amma yake kudurin da ya kamata a shama bai shama ba ka gane mhm. ina aka kan gada mhm. hmm? ban ji ba hmm. idan ka taɓa alwala zan ce za ka wanke nan to ka wanke da niyyar sunna ka kurkura baki ka sha kafa ka taho kai wankan farilla da fuska da ka taho ga hannaye ko ka sama bakin nan ka wanke ba ka wanke waɗannan ba to in ya zanto har ko kana niyyar farilla sai kai yi yanzu kuma wata farilla ta ƙaro ta ga eh, abin nan tartibi da ba kai ba amma in ya zan ka wanke da niyyar sunna kuma yanzu ba ka wanke shi ba shi kenan bai yi ba ka wanke hannayen da kenan ka gani to Thank you. eh wani goji da yake san niyyar farilla amma da hannaye wato farkon hannaye wato abin da niyyar sunna ne kurkura ba da sunna ne shakarwa da sunna ne amma lokacin zai wani hudda farilla ne haka nan kuma lokacin da zai rika zai wanke hannaye da zira'i shi ma farin da lokacin da zai wanke hannaye da zira'i da asma ta koyi ta koyi kuma eh to mutahikin ثم ينفع ظاهرا لصلاة يده اليمنى إلى المرفق ثم ينفع باطنها إلى آخر الأصابع مثل كي ويجب تخليل الأصابع واجبين أقصعه يعطوه ba ana nan ka sarka ya tsayen ba haka wata kowane ka tsantsaye shi shi kadai wannan khatimi sannan kuma mutum ya tsebe khatimi wata in yana da zobe sai ya tsebe ba ya isa kan gudanar da shi ko da yana da kwaci ba in lam yanzahu lam shi in bai tsebe shi bai ishe shi ba walau haraka ko da ya motsa da shi ya nan turaba la da kulta to domin turba bai shiga karkashin ta wa min an-nafi ma idan akhraja akhrajahu li ra'atil asabi masalan wa masaha mahallahu thumma rafa'a masaha na ra'atul usuli kamar misalin ka kai shi ga kan yatsa ka tare sannan bayan haka nan kamar ka shafa da wannan kenan ya yi sai don ka gudanar da shi da aiki eh eh sai haka agogon hannu shi ma haka in ya zan kana kai shi wani wuri haka gama shan hawa sannan ka jinashi shi wani wuri to mun baka ɗaya ba ba kai kun gane والضربة الأولى الثانية والضربة الثانية سنة وتدريك تفرقوا فلله أما تدريك سنة وكذا المرء إلى الميقات أين هكذا ندق قبر hannu abin nan wannan shi ake ce maku'u wannan gaba ko kuma wannan ɗan abin nan ku'u a sunan wannan narfas to abin da tsakanin su shafa masa abin nan sunna ne ga taimama ko yake ga alwala falin da falam kasar ala darbat ala darbatin wahida da mutum ya doka hannu sau guda ya shafi hukka ya shafi kuma hannaye a gaba abu ya isan masa yana yi kasar da mafi ya bai da Allah a inda da ya shafi hukka ya shafi ku'o'i kawai bai shafi jira'i ba wa sallah ya sallah a fil lokaci ya sake cikin lokaci kun gane abin domin ga farilla ga alwala farilla Ya wato ya fi tsanani kenan in lokaci ya tafi kenan na ne faslun إذا كان في أعداء الولوء أو غيرها زرف وخاف من دخله بالماء قوات نفسه أو قوات منفعة أو زيادة مرض أو تأكل بري أو حدوث مرض فإنه ينفق عليه. wannan mutum ya taho الولاء shi وانكا so يريد yi wanka ga nikin nan idan ya same ruwa wato yana jin tsoron zai mutu ko kuma zai karu wato abin nan idan kana shi a da'in wudu ya auga da biyu ya samu wani niki cikin gaɓuɓɓuwan alwala ko ko wani su ɗan dan gasalin bilma'i mutum ya ji tsoro in wanke shi zai yana tsoron ba da mutu zai mutu an ba ta manfa'atin ko kuma zai sa hannu ya shanye ko ko wurin nan dai wato wani amfani ya halaka ai ya ta maradin ko ko zai karu aw ta akuru bir'in ko kuma wato zai daɗe bai warke ba aw hudu ta maradin ko ko samuwar wani sabon ciwo fa inna hu yamsahu alai to shi kenan idan alwalla ne wurin kaga hannu ne ko zaɓin nan sai ya shafa a ba wato baya zuba ruwa ya goga sai ne taɓa ruwa ya shafi ciwon kawai kun gane fa inna hu yamsahu alai zai shafa a kanka فإن لم يستطع إلا masa عليه مسا على الجزيرة wato in ya zan kuma bai iya taɓa jikin da ruwa to maganin da an karya an ka aza a kai sai ya shafa a kai kun gane don haka ya fassara jami'a yake wahiyar da wahu ne maganin da zai aro alai wanda an ka sa a kan jikiya fa in lam yasri in masa alaiha kuma in bai yiwa ta shafa akan maganin masa ta isaba wato bandeji da an ka daure sai ka shafa a kai walau ala za'id ghairi muqabil lil jayh kun san to in an sa bandeji kun ga hannu ne misali nên được, à mai hăng นั่นเที่ยงเลยamma an ɗaure hannun duk ba a bai iya ko budewa ya saboda ka in ya shafa kai wannan da bai fuskanci ciwon ba da aka ya halaka ya shafa kun gane eh eh yana tsirrai ko abin ko ya samu tsirrai sabon gyara ko gyaruwa

in eh, ya da yana shigo masallaci ko cikin masallaci akwai turba ya cikin masallaci eh. to ai wannan magani ne wanda ke launi ne kawai zai da jiki saboda ka kana iya shafawa a kai kamar in an wanke shi ai cutar da wurin ko to sai a taba a shafa kawai kaga shi ne an magani hmm? to za a samu a daure to ga shi nan yana zuwa to shi ne abin nan yi eh, magani wanda an kasa ciki wa illam yasfi in bai samu ikon shafa ba illam yasfi bai yi shafa akan magani masa alai shafa akan eh, bandeji walau ala za'idi gari muqabil da jirgi wannan shi kai ko da akan kari wannan bai fuskanci kurjin ba ka fazzin wa imamatin fi sabi nasiya kamar inda mutum an kai masa tafsir su huska aka sa filasta kun sai ya shafa akan filasta din kun gane wa imamatin fi sabi nasiya ko kuma kan ke ciwo irin masu ciwon sauda'i an ka sa abin nan kuma an ka daure in ya tafi sai ki shafa akai ko ga wanka ko ga alwala hmm. a'a wannan ba gaskiya bane ba a shafa akan rawani ko akan abin nan kallabi hmm. sai in ya zan lalura na ciyo ne rawanin na lalura eh an daure kan don ciyo wa yutar fil masjid maskuri wato ana sharɗantawa ga shafan nan da an kace ana yi an jasa da jasadihi sahihan aw jarihan wala yatadarraru ila gasal sahihan wato wannan da ya adda cuta wato kaɗan ne wato kenan mahi yawan jikinsa lafiya lau yana iya wanke shi ko kuma mahi yawan jiki ciyo gare shi amma wanda adda lafiya in ya wanke shi wannan ba zai karu ba to sai shi wanke wanda ke wankuwa shi shafa akan wanda ke wanda bai iya wankewa kun gane to fa in kana ita da bi asli amma in ya zan in ya sha ya wanke wanda Allah ya to cutar za ta da sanyin zai sai ya cuce shi ga abin nan da ciyo au kana sayu qalilan jiddan ko kuma wanda an mai lafiya ga jikin sa kadan mai kwarai ka Allah ya kai illa yadun ba abin da ya saura da jiki ne sai hannu kawai saura da ya saura sanin kamar irin motan nan aure jinin ko kafa ɗaya ta rage saura dai bai iya tabawa fa innahu la ghaslu sahiha wa la yamsahu ala al-jami'i to nan ba zai wanke mai lafiya ba kuma ba zai shafa akan mai nufi ba bal yanta kilu ila sai sai kira ta yake nama kawai mun ka gani to wai da ta azar masul jarih in kuma mai mikin bai yiwa a shafe shi da yake la yumkinu wad'u shay'in alai bai yiwa a komi akai wala mulaqatu bil ma bai ya bai yiwa a hada shi da ruwa ba ka iya aza komi akan sa ba ka iya hada shi da ruwa kuma ba ka shafa mai abin da kafa wato abin nan in wanka ne kenan ba kasa bane kun fahimta ko to wala yumkinu walu shay'in alayhi wala mulaqatu bil ma'i wa in kana shi mu tayammumi sai adiba in shi wannan mai ciwon nan da ba a iya hada ba a iya shafa a kansa ba a iya komai wurin taimama ne kamar ga hannu ne wala yumkinu wasu aidan bi turab kun bai yiwa a shafe shi da turbaya to sai tarakahu bila masin wala ghaslin sai ta shi wanka ko ko shi alwala shi wanke inda ke wankuwa shi kenan wannan ne ya bashi haka nan babu alwala babu wanki babu shawara wa ga da masu wawa abinda ke wankuwan shi wanke ga gane kuma to wa illa lam kun liya da ita to in ba ya zanga gaban sai mama bane kamar ga kafa ne ya taho ga alwala ko ga wanka fa innahu ya sayyi'a sai shi ta wanke mai lafiya wato yayi wanka duk ya wanke jiki ko ko yayi alwala duk ya wanke saura kafar da ba ta tabuwa kun gane fa innahu yaghsilu sayya wa yatayammamu alal jari bayan haka nan tun daga juz'in kafa ba wanke ba ba shafa ruwa akai ba to kuma in ya tafi masallaci sai kuma ya taimama domin jibin wancan juz'i don ga abin da ke iya tsayawa matsayin shi wata sai ya taimama saboda wancan juz'in nan da bai samu wanki ba eh. Eh. Haka ne mutu? eh to in ba ka iya tabawa tun da farko da ya kamata ku bari sai likitoci sun ce ku ka gane eh, to bayan haka nan kuma in har an jiki ya abin ba ta ba iya sa mai ruwa in tana iya taimaka, sai ta yi ka gane bari mu kara ba salamawa eh hmm. to eh Eh, eh, a ta in babu wani abin nan in babu wani magani sai shi to shi kenan sai a ce ya halatta zan eh? da lura gabobi da kafi ba daga wannan gaba a samu wannan gaba matuƙar dai ya fito ya zan najasa Mm. o irin wannan kamar idan mutum ko kuma a ɗebo ko da shi ko kuma a ɗebo naman jikinsa a ta samu wani duk hukuncin su guda duk abin da an ka ɗebo daga wani mai rai ya zanna jafa bai wa a yi amfani da shi sai bisa ga lalura a da matacce da mai rai bai abin da an ka ɗebo daga mai rai da abin da an ka ɗebo daga matacce ai duk ɗaya suke a'a ba haram ne ba a iya aiki da shi sai in babu wani kenan babu wani magani sai kenan kamar mutum abin nan ya ci kashi ya tsare masa wuya ta ga ya halatta ya sha giya don ya tafi sai giya haram ne ni kace Hmm. ba ta rama wankan abin abin nan an ɗaya take rama amma yanzu wankan shi abin nan ba ta rama a kan matsala waɗansu na ɗauka cewa in ba ta haihu tun daga ran da ta haihu ba za ta yi sallah ba ko jini ya sauke sai bayan ka gama yin wankan kwana a a ko da ta haihu jini ya dauke shi kenan sai ka sai alwala sai wanka ka kama sallah eh eh jini haram ne matuƙa ya fito ko da daga jikinsa an ka sa an ka an ka sa ga wani jikinsa a eh. to matukar dai an ɗebo shi daga dabba ko daga mutum ya zan duk abin da an ka ɗebo daga mairai rai ya zan na gasa dabba yana yiwa a yanke ta a ɗebo ko a to kaga shi ba na gasa ba amma ko ita jinin wanda ya gudana saboda yanka na gasa ne ko da daga kifi wanda yake bai da motsa hmm? eh duk da ne jasa ne ai sai in babu wani magani sai in babu wani abu sai shi eh, wato kaga abin nan kabar abin nan mutum bai da abinci sai mutum kaga sai shi hmm. ba ka ka ne wani abinci wanda zaka ci babu sai wannan a'a ba da da rai yana halatta ya kashe kuma in dai ya mutu kamar sau da waɗanda ke kashe mutum ba wani abin da zai ba a'a bai ciki domin eh, eh, kashin kifi ne yake ɗebuwa ko ko wani abu mai rai wanda an ka yanke amma inda ran shi an kaɗe ko to sai a diba in ya zan rai na yiwuwa in an ciro shi akwai ciwo to ya na jasa. nan wasu suna fitar da nasu to sani a ɗaya waɗannan ya an ɗaya bai kawai shi kenan waɗannan da an kaɗe bai sun zan najasa wanda an ka yan azurfa ne ko zai ya ba ko ka gane eh. mu ci gaba eh eh eh a ɗebi wani abu daga macijin a sa ma doki eh dahin nasa ɗiba a sa ma doki dokin ya mutu koko koko ba haka nan a ɗaya jinin dokin wane ne na hausa na gargajiya wanda ba na turawa ba a ɗebo wuce a sha to in a ɗebo wuce an sha wannan babu laifi akwai shi amma sai mu ce bari ta kafa eh, in akwai na hausa to wato eh, na hausa ko kuma na gargajiya wani yana yi shi mai yi bai da tabbas ko ba haka ba eh, bai da san aunawa bai san komi ba in dai mutum mai hankali ne ya fi sanya kai ga waɗanda ko da yake wato duk waɗannan ilimi wato ilimi ne na al'ada kun san ilimin al'ada abinda an ka jarraba an ka gani wato ba ilimi ne na shari'a ba ilimi ne na al'ada an jarraba an gani to ilmin al'ada yana yiwa ya saba don al'ada wannan jiki yana yiwa ta saba wannan ko ba haka ba amma duk da haka dai in dai an jarraba ga mutane an faɗi shi kenan sai a yi ta aiki da shi hmm. kun gane ko? Eh. Eh. wanda dai an kasa saboda lura ba kowanne. wa in lam yakun fi ada muni, to inda ya zan shi mikin nan wato ba ga gabubuwan an taimama yake ba wato ga kafa yake wa innahu ya gasilu sahiha ya wanke mai lafiya wa yake mun anil jari kuma shi yi taimama saboda wancan mai niki da bai wanke ba ala ahadil aqwalil arba'ati bisa ga ɗayan maganganu hudu maganganun nan hudu ga yadda suke wato malamai ra'ayinsu ya kasu kashi hudu ya ce wa huwa aljan wa nan, to bai kawo shi nan da tafsiri bayyana bari yi muku bayani wato ga shi misali ga kafa ne ya yi alwala amma bai iya wanke kafan nan kuma bai iya shafa mata ruwa kuma ba wurin taimama ba ne kun gane to shi kenan sai ya tafi ya wanke inda ke wankuwa bayan haka nan ya taho ya yi taimama wato kun ya tara biyu kenan ya yi alwala ya yi taimama wannan shine kauli guda wani malami na cewa a sai ya diba sai a diba wato in haka ya samu maimakon shiwon alwala ko ko shiwon kaka shi ta shi taimama kawai ba dalilin yawan zuwan can ciwo ba ko rashin zuwan tunda da bai iya taba su da koli wani na cewa a'a sai a duba idan yana da yawa ya yi taimama in ba da yawa shi alwala sun gane in yana da yawa shi taimama in ba da yawa ya alwala wani ya ce a abin na mutlakan ya yi alwala shi bar shi shi bar wancan haka nan kun gane nan ko nan aka dauka ko wani ka dauka yayi na aka maka nan misali sauki bayan yayi alwala kuma zai yi mama mm. to shi kuma zai mama an ce ba a yin sallah biyu da mm. to misali ba yake assalamu alaikum sai ya sake wata mama bayan kuma ga wani. Mm. shi kenan a ta isa masa Allah ya Mm. Mm. wata wanda an ka sama in an ɗaya jini gare ka da an ɗaya shi ya yarda jikinka ya zama jasa ka gane ko kai ka ɗauke shi kai yi sallah da kwalbashi cikin aljihun aljihunka babu sallar ka gane wannan eh, eh. shi bai dai an ɗaya ba an ɗaya jini gare ka ba da ya fito daga jikin ka zan najasa to shi kenan wannan kuma sabu mutum ne wani ne mai rashin lafiya za a sami wannan jini in babu wani magani wanda za a samu masa ya warke daga wannan ciwo an ka ɗebo jinin an ka sa masa shi kenan wato kamar an kamar mutum ya tika shi ya karye masa ga wuya ya sha giya kun ga shan giya baya halatta amma nan ya halatta saboda lura ka gane a babu abincin da za ka ci amma ga motar jaki ko na kare sai ka yanke sai ka gasa ka ci eh, eh. ba a amfani da wannan an hana amfani da shi gaba ɗaya ai guru ba warkewa ake yi ba tsammanin warkewa ake yi da shi tsammanin maganin baki ko kuma ciwon baya to shi ke da an ka sa masa da an sa masa ga wani tunani cikin zuciyar shi wannan zuwa ba me yayi masa ya dai da yawanci ya yarda shi zuciyar da yawanci wai za masa alal jabira na za a hali da wa'in au wato idan mutum ya yi shafa akan wani magani yana iya shafa akan magani ya shafa bayan haka nan sai ya ɗebe wannan maganin da ya shafa a kansa don ya kawo wani magani to idan ya sa sabo sai kuma ya taɓa ruwa ya shafa don wancan shafa shi ta gashi ko ko shi da kansa ya faɗi ya ɗauka ya mayar to sai kuma ya kuma shafa a kansa kun gane shi ne tele da wa'in a don wani magani ko wani abu au ta kaɗa binarsa ko ko shi maganin ya faɗi da kansa sannan yan mayar ba masu alaiha shafar da akai ya faɗi ko da shi yan mayar wa da hafa ha fala budda min al masjid in yan mayar sila sai ya koma shafawa sai ya taɓa ruwa ya shafa da niyya kuma kun gane to sai mu aje nan to idan wajen fatauci ne in wani hasara ta zo to kada ka yi shiru sai ka nuna ma alƙali lokacin da abin ya auke don a tabbata ba ba laifin ka ba amma idan ka yi shiru har lokaci ya taho ka ce na dukiyar ka kace ta halaka wani za ka biya don ɓoye ta kai kenan ka gane kawai a nan ya tara mutane kuma ne ke da amma nan da yake haraka ne ya fi kai ga alƙali don jama'a sun mutu fa amma alƙali ya kai ya rubuta an ka tabbatar ga shi ga abin da ya auku ga abin da ya auku shi ke na magana ta abin nan ko yana na alƙali nan ko bayan in wani ya ɗauka sai ya aiki da shi kawai shi ta kawo shaidu ana haka nan abin nan in ya zan kowace ga ka za a yarda ba zai ka an kayan wani ba ka yi kini hmm? ko ko kace wani na ina bi ne ka kuɗi alƙali a watannin to ga Allah ya zama ta hmm. ce idan kamar a ƙwararren lokaci ne mutum ya ce ma alƙalin ya ba shi rantsuwa dan dan a wadar a ba a yarda da rantsuwa nan hmm, sai ka kawo shaidu sun halaka sai an rasa abin sai ya zan shari'a amma lokacin da abin ya halaka ba kawo a gani ake cewa ya san kare wato kamar jarin ya lalace eh wato ai in ya kare a za a san yadda ya yi ko ko da abin nan da karewa shi nan da nan abin nan ba a samu ka ka so akan abubuwan goma goma zai afa kuma zai ba ka ba ka nuna malhali ka ce ga dabu yayi kuma in ban sayar ba ga halakar da za ta zo a kire masu mutanen kasuwa a tambaya haka ne kamar yadda yake eh haka ne ka gane eh, kullum wato ni za ku yi ku yi shi da shari'a in ba haka nan ba faɗa bai bai gwari gwari kamar yadda ƙarfi ya an sace ka kawo shaidu an sace ka gane Allah ya gashi eh. ah, mai rawani an ce ba yadda ya shafa ba sai da laruwa akan rawanin eh san ko larura a'a san ko ba shi kenan ka huta ba Eh kwarai in dai ba an tabbatar da haraka ta yadda ta ga washi shari'a ba zai biya.